وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن الصالحين ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku na dukiya tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku sai ya rika cewa ubangijinsa ya ubangiji ina ma dai ka ɗan jinkirta min zuwa wani lokaci kaɗan in yi sadaka da dukiyata a tafarkin Allah kuma in kasance daga cikin bayin Allah nagari waɗanda ayyukansu suka zama nagari